wato imam kuma sheikh dokta kuma ba tare da daɗewa ba insha Allah yake gabatar muna a wannan masallaci yau kuma malam ya dan tsaya ya huta lahiyar shi kalau kuma ya ce yana so ne kawai ya ɗan zauna ya huta saboda shagulgula da suke gaban shi to insha Allah ni ne aka dora mu nauyin in dan rika karatun muna roƙon Allah shi muna jagora kuma Allah ya shige mana gaba kamar kullum ina faɗa sai a yi haƙuri da yadda karatun zai gudana ba kamar yadda aka saba ba mun yadda aka saba ji kuma ba wadda aka saba ba ce sai a yi haƙuri Allah ya taimake mu karamaka Allah wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai in ba a manta ba satin da ya gabata malam ya kammala mana suratul hajji kuma an yi addu'a alkhairin da a ciki Allah ya haɗa mu da shi to yau kuma za mu shiga sabuwar sura wato sura ta ashirin da ko takwas ne ko da bakwai wato suratul mu'minun wannan sura ana kiranta suratul mu'minun wato surar mu'minai ma'ana surar da za ta yi bayanin siffofin mu'minai surar da ta haɗa aƙidodi irin na muminai to ita wannan sura suratul muminun malamai sun ce sun miyar hadihi sura bi suratul mu'minin wato ita wannan sura an kiraye ta da suna suratul mu'minin liftitahiha bi falahil mu'minin saboda sura ta buɗe da rabautan muminai wastimaliha ala awsafihim da kuma yadda surar ta haɗe bayani akan sifofin muminai wa yi fil akhirati da kuma sakamakon da Allah ya tanadar ma muminai a lahira to shi yasa aka kira ta da wannan suna aka ce mata suratul mu'minun wato suran muminai wannan sura sura ce makiyya idan an ce sura makiyya ce malam ya kai mana bayani wato sura da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gabanin yayi hijira da da an saukar da ita ne a cikin garin Makka ko ma ba cikin garin Makka ba ko ka hanyar sa to bai bai riga ya hijira ba shi dai ake so ka gano yawwa sura ce makiyya وهي مئة وثماني أو تسع Wato ita wannan sura tana da aya ɗari wato da sha takwas ko kuma ɗari da sha tara ya danganci saɓanin ƙira'a da akwai na malamai wasu daga cikin maluma suna ganin ayoyinta ɗari da goma sha takwas ne wasu na ganin aya ɗari da goma sha tara Allah ya sa mu dace malin cewa mawdu'ar ra'isi babban abin da sura suke mayar da hankali a kai wanda take son mutane su tattara su fahimta uwa ta'alimul aqidati sahiha wato shine karantar da ingantacciyar aqida bil adillatil wadiha da dalilai waɗanda suke sarari tana karantar da aƙida ingantacciya malai misali wato wasu halkin insan ta mana bayanin siffar yadda aka halicci mutum wa zikiru asaluhu da kuma ambaton asalin mutum sura duka ta ambaci abin da ya shahi aƙida, abin da ya shahi halittar mutum da kuma asalin halittar mutum sannan ita wannan sura malace iftatahat as-suratul karima bil bisharati na bilfalahil bil azim kuma wannan sura wato mai daraja ta bude da bishara ga mu'minai da samun rabo mai girma alama ta hallau bihi min usulul fada'il bisa ga abin da suka siffantu da shi wato suka wa kansu ado da shi na wato asali na falaloli a ruhiya na ruhi wani amaliya da kuma wato abubuwan da suka yi makansu ado da shi na aiki allati biha taskiya nafs wanda da waɗannan abubuwan ne rayuwar mutum za su tsalkaka malai ce wanta kalatin suratu ila dala'ilil kawuniya sannan ita wannan sura kuma wato ta kunshi dalilai na halittar ubangiji wayanda suke nuna kudura da cikar ikon Allah fi inzalil ma'i a cikin saukar da ruwa wa inbatu zar'i da tsirar da tsiro wasu ibara da 'ya'yan itace ثم انتقلت إلى ذكر الأنعام المسخرة للإنسان kuma surar ta kunshi wato ta suna mana bayanin wato ambata mana ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kore wato domin mutum wal fulki lati yahmilu alaiha da kuma wato jiragen ruwa wayanda mutum yake ɗora musu kayayyaki wa alal haiwan da kuma abin da ya shahi dabbobi wa zakarat sura qissatu nu kuma wannan kissar a ita wannan surar ta kunshi bayani akan kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam a cikin ta za mu ji bayanin kissar annabi nuhu summa qissatu hud sannan kuma ta kunshi kissar annabi hudu summa qissatu musa sannan kuma ta kunshi kissar annabi musa summa qissatu maryam al-batul kuma ta kunshi kissar na na maryam wato wadda ba ta yi aure ba wa waladaha isa da kuma kissar ɗanta annabi isa alaihi salatu wassalam duka a cikin wannan surar za mu ji waɗannan abubuwan sun ma'aradar lilkufari makka daga wannan sura ta bijiro mana wato ga labarin kafiran makka wa inadihim da kuma tsaurin kansu wa mukabaratihim lil haqqi da kuma girman kai da suke yi ga gaskiya ba da iqamatul hujjati wal barahin bayan hujjoji da dalilai sun tabbata akan su alal ba'th wal mashur na abin da ya tashi kiyama da kuma tar da mutane summa tahaddathat an al ahwal wal kuma surar wato tana ba da labarin kurace-kurace da tsanance-tsanance allati yulqiha al-kuffar wanda kafirai za su haduwa da su waqatul ikhtisar a lokacin da wato waqatul ikhtidar lokacin da mutuwa ta halarto musu wahum fi sakaratil maut alhali suna cikin magagin mutuwa malaki kuma wa khatamati suratu bil hadisi an yawm al qiyamah kuma ita wannan surar ta ruhe da labari aka abin da ya shahi kiyama aisu yankasimu nasu ila farikai ta inda mutane za su kasu gida biyu wato su'ada'u wa askiya akwai masu arziki ya aljanna akwai tababbu yan wuta Allah ya kare duka waɗannan abubuwa su ne za mu ji a cikin wannan sura ne a kamar yadda muka ji an tambayi ummu na Aisha malamai sun tattauna game da falalar wannan sura akwai hadisai da ake ta karantawa da suke bayani akan falalar wannan sura din wasu sun inganta wasu ba su inganta daga cikin hadisai da suke bayani akan falalarta malamai sun ce hadisi ya tabbata daga na Aisha Allah ya kara mata yadda ayi mata tambaya dangane da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ɗabi'unsa tace ce abinda a halaye ne da ɗabi'u nai shine alqur'ani kuma na Aisha ta karanta farkon wannan sura tun daga farkonta wato har zuwa ƙarshen inda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin sifofin mu'minai tace duka waɗannan sifofin da suke cikin wannan sura ɗin da wasu wurare duka su ne halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan malamai sun yi bayani yana daga cikin falalarta duk wata sura da ka sani cikin Qur'ani tana da falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani duk wani harafi da mutum ya karanta ga irin kimanin ladar da ake ba shi yace ba wai ina nufin alif lam mim ba a duk wani harafi yace alif harfun walla mu harf mimun harf in ka karanta alif kana da lada goma an gane ku lamun haka mimun haka don haka daga cikin falalatta tana da falala amma dai sai dai iri da mutane ke zato a yi ta zana musu falaloli wanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na surar to malamai su yi maganganu game da waɗannan hadisan Allah ya sa mu dace kamar yadda Allah rama ya karanta Allah subhanahu wata'ala ya ce kada aflahal mu'minun Allah subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa muminai sun rabauta kada aflaha almu'minun haƙiƙa muminai sun rabauta malai ce wannan kad littahafi ay aflaha almu'minun wato faza almu'minun muminai sun rabauta kun ga yanzu nan Allah ya buɗe surar da bushara ga muminai cewa su kan muminai sun yi arziki sun rabauta Allah ka sa mu cikin su yanzu kuma za a yi bayanin suwaye muminan wayanda suka rabauta wannan na rata za a rarrabe tsakanin waye muminin gaskiya waye na rubabi rubabi to ga halaye na sifofin muminan kamar yadda za mu ci الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن معرضون to nan na kuma za a rarrabe Allah subhanahu wata'ala ce su muminan daga cikin sifarsu alladina hum fi salatihim khashi'un sune wa'anda a cikin sallar su khashi'una masu khushu'i to menene khushu'i wato shine malamai suka yi ta bayani akan abin da ake nuni da hushu suka ce na zahiran wa batin wato su muminai masu kankan da kansu ne ga Allah a zahirinsu da batininsu yayin da suke sallah suna zuwa da abin da ake kira hushu'i menene hushu'i shine wato tawazu kankan da kai me da al'amari ga Allah tattara tunaninka gaba ɗai ya dawo a kan sallah to kunga kuma wannan ba ƙaramin aiki ba ne surar ta da ambaton abin da ya komi wahala cikin sallah shine idan mutum na sallah ya yi hushu'i ya tattara tunani ne gaba ɗai ya dawo ga sallah wajen fahimtar ma'anonin abin da kake karantawa tun daga tsayuwarka ka bar haramarka ka gama sallah ba kai tunanin duk wani abin da bai da alaƙa da lahira ka wani ce ana samu ana samu kai ma koya amma akwai waya to wani ita ce siffar mummunai idan sun zo suna sallah Allah ya ce siffar su ne wato alladina hum fi salatihim khashi'un wasu malamai sun fassara wannan hushu'in suka ce bi adamil tifati wata sa'ubi wata gamidi wata gaɗiyatul fami wata shibiki wa gaida zalik suka ce yana daga cikin sifar muminai yayin da suke sallah bi adamil tifati ba su waiwai in ga mutum yana sallah yana waiwaye-waiwaye ya kalli gaba ya kalli hagu da dama yana sallah yana soshe-soshe ba lalura ba to ba sallah mummune ba ce mummune suna sallah za ka gansu cikin tsanaki da nutsuwa wani ya ce sallah mummune Allah ta samu cikin mazi irin wannan sallah shi ne ba su waiwaye wato kun san waiwaye cikin sallah yana da haɗari a duk lokacin da bawa ya zo ya kabbara haram ya shiga sallah hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana kafa fuskarsa sai ki da fuskarka a lokacin da ka kabbarta sallah kana kabbarta sallah to Allah yana aza fuska sai sai ki da fuskarka wannan su yan bidiya ba su a ce huska. sai dai a ce iko ko zati fuska dai don ita hadisi ya ambata to daɗa ga kanan ga Allah kuna gana da shi a lokacin da ka yi waiwaye sai Allah ce to wanga bai damu da gana da shi a rage mai wani kaso cikin sallah da zaran kaɗan dan waiwaya ko zuciyarka ta dan waiwaya kan wani abu na tunanin duniya ko na abun duniya ko wani abin da an gabanka to shi kenan kuma ladaka ta haka za ka kama yi, kana sallah ana manau ana ragewa in ba ya alliya ba sallah ko da haka kare ta ka san da kake da shi dan kaɗan. nan sanadiyyar ni sanadiyyar adamul khushu'u fi salah da haka wallahi wannan jin aiki ba karamin aiki ba ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ware da shi shi yasa malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifofi guda biyu a cikin wannan sura da sifofin muminai to har malamai na tattaunawa shi da na farkon da Allah ya ambata da na ƙarshen wa ya yi wahala ƙarshen ta aka ce dai na farko ya yi wahala don ba kowa ka iya kulawa da wannan Allah ya azurta mu da wannan shine malaki akwai rashin waiwaye a cikin sallah wa tafa'ub da rashin hamma wani za ka ga in yana sallah hamma zuwa hamma dawo sai dai ba ta zama lalura ba ka ɗau mataki a ce kana sallah kana ta hamma kai yi ƙoƙarin ɗaukan mataki ka hane ka domin shaiɗan ne shaiɗan ne daman da zaran ka yi sallah shaiɗan ya juya baya ya gudu amma da zaran aka gama iƙama ya lallaɓo ya dawo sai ce uzkur kaza kai dan kudin ka ina ka aje su to ina magana auren da haka fada an yi magana matasa ko eh kai gobe wani wace jaraba wuce da ita kai karatu kace ban wai karatu sai to bayan ma kai karatu sai ku ta hira da kai da shi sai ka bar sallah wannan shi dai hadari wannan babban haɗari ne ba kuma dole ka ɗau matakin da ya dace ka kau da wannan abin shi yasa malamai suka ce akwai abubuwan da suke taimakawa idan mutum na sallah sai ya halarto da kushu'i suka ce daga cikinsu abin da zai taimaka ma in kana sallah kushu'in ka ya dawwama tare da kai tunda kushu'in tun daga kabbar harama sai ka sallar da sallah ba a son yanki suka ce cikin abin da ka taimaka maka wajen wushu'in nan tun za ka yin sallah musamman in kaɗe za ka sallah ka tabbata ka rike sutura in dai kaɗe za ka sallah in kuma tare da limamin za ka sallah ka yi tsayin da ka limamin kai rike sutura rashin rika sutura yana taimaka ma shaidan ya dinga wasa kura da kai kai liman wanda wannan abin yana ishahon mamunka in ku kai ɗaya ne za ka sallar to ka riki sutura sannan malamai sun ambaci cikin abin da ka taimakawa akwai du'awar istifta wannan du'awar istifta da kan a lokacin da ka tsaya ka yi ta to za ta taimaka maka wajen gusar da shi ya samu nasara kanka akwai isti'aza akwai basmala waɗanda abuwa guda uku ka yi a cikin sallah ko guda hudu ka tabbata ka yi su sutura ka riƙe sutura kuma ka riƙe ta nisa ƙa'idar shari'a ba kana can wannan filan ba wai ka ce wa gafila kai da sutura waye koya maka wannan ka dai mazo kusa ga filan ka ɗan bar tazarar tsakanin inda alal aƙalla ɗan zo ko da akwai a wucewa shi jahilin da aka son kamar to sannan ta zama sutura kuma kowace zai bi ta nan ka ɗau mataki ka hana shi ka kara mai hannuwa kai ya wuce kaka bari ya wuce ta gaban ka to wannan zai taimaka maka sannan wal istifta ba wai kawai ka zo ɗaya da fara sallah ba ɗaya ka fara alhamdulillahi rabbil alamin mun taɓa magana da wani yace to ai kai malam naji in kuna sallah ku alhamdulillah da naka ji kuna nace to baka je muna yin wani dan shiru ba yace eh ina jin kuna shiru nace to ai ta ba kai. wannan shirin da ka ji muna yi bayan an kabbarta sai ka ji mun shiru to muna yin du'a wal istiftahi sannan mu yi isti'aza duk wanda ka ji ya ce du'a wal istiftahi ko kuma isti'aza ko bismillah makaruhi ne to ya dogara da wasu hadisai ne inda zai tattara duk hadisan to duka zai aiki da su za su ba da ma'ana ana yi so da ku yi kokari ku zo da waɗannan abubuwa a cikin sallah ku Allah shi muna jagora sannan wata gamir da runta idanu ba a so mutum na sallah yana runta idanun shi eh kana sallah kana runta runta idanu ko kana da kanka sama ko kana jujjuyawa duk ba a so wannan malai ce wata gaɗiya sulfami da ruhe baki kana sallah ka ruhe bakinka sai da lalura eh lalura ilan ka ci wani abu mai wayi ka ci tafarnuwa ka ka'ida ta shari'a in mutum ya ci tafarnuwa eh ko ya sha taba sigari to sai dai ya koma sabon baya shi da ka'ida a iman in dai ka san ka ci wani abu mai wari to masallaci in ka zo ka zo sabon gaba sai dai ya koma can sabon baya ka zauna ko kuma ka sa wani abin da za ka rage bakinka saboda kada wannan warin bakinka ya cutar da wasu kuma kaka cutar da mala'ikun da a tare da kai an gane ku to shi ne malai yake magana da wannan wata shibiku da motsa ɗan yatsa kana sallah kana ɗan motsa ‘yan yatsu suna kuka haka duk ba a su duk waɗanda abubuwa suna sahiyan maka da tattara tunaninka wuri ɗaya a cikin sallah abubuwan nan duka mala ce wa gairu zalika da wani wannan mimma yukrahu fi ilhuqis sallah, na daga abin da aka karanta a cikin sallah to da haka duka in mutum na sallah ana so duk wani abin da zai ɗauki hankalin shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dha'a basaraka mawdi'a sujudika ka aza ganinka inda kake sajada da zaran ka zo za ka yi sallah to ganin ka inda kake sajada duk abin da za ka yi kuma shi yasa alaihi salatu wassalam ya hana duk wani abin da zai daukar hankali ga jikinka ka sashi yana da wata riga da aka kawo mishi mai zane-zane amma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi kokarin kauda wannan rigar saboda ni tana da wani abin da zai ɗaukar hankali duk da riga hajji da ita mai wani tambo-tambo da buddare buddare mai ɗaukar hankali to yanzu ka sallah haka da ita ko kana sallah kana dubin kwaɗon ka ki ɗauke ma hankali kakkai haka nan ka duk wani abin da ka ɗaukar hankali kaka kuskura a sahi ka shi yasa hata da irin waɗannan alluna da kuwa gani yanzu ga suna ayi rubuce-rubuce nan duka mata a ce nan suke saboda da zarar ka kabar ta sallah sun shaɗa ɗaya ce to ba nawa ga wata ya nawa ga wata ya kara muka lawa a yi haƙuri a jari a mai da su can wannan allah ya koma can eh saboda shi ne shari'a ko masallatai na ahli suna ina an shigo dukkan lakakal ake da irin wannan abubuwa saboda abubuwa ne da suke ɗaukar hankalin mutum duk wani allo da za a sawa da suna alama sai a yi da shi gehe inda bai ɗaukar hankalin mutum Eh, Allah ya sa mu dace saboda da haka nan kai kada kai sanadiyar hizan in za ka yi sallah kada da wata riga mai wani hoton wani abu mai ɗaukar hankali ko an rubuta boy ko an rubuta wani rubutu alaƙala wanda zai sa hankalin wani da ya dago hikara ka yi sanadiyar jan hankali duk waya shigo har ka su ringilton din nan kana sallah kada ka sa wani ringilton mai ɗaukar hankali ko ka sa waya ka barci ta yadda zai ɗau hankalin mutane to duka waɗannan abubuwan ana so mutane su kula da waɗannan abubuwan Wani ya tace sifa ta farko sifa su ta biyu wallazi na hun anin lagawi mu'urazo Allah ce su ne waɗanda dangane da allagau eh malai ce allagau min al wa gairi kun san lagau akwai lagau min al yasashen zance akwai yasashen aiki menene yasashen zance wato duk wata magana da la fa'ida tafi babu fa'ida cikin duk wata magana da idan ka yi ta ba wata lada za ka samu ba ba wata hada-hada kasuwanci na ake yi ba to da Allah wannan magana ka yare ta abin gaiwa da muka ganin shi an daidai mu kawai a yi zaune zaman mazauna a yi ta zuba surutu da gaskiya da karya to mumuni ku ji daga cikin siffar muminai su ne waɗanda suke kau da kai wallazi na hun an lagawar mu'urzu su ne waɗanda dangane da lagawar min alkala wa gairihi mu'urzu na suna kau da kai wato ga shi nan ɗaya daga cikin magabata wato qala al-hasan al wato hasan al-basri yake cewa al-lagaw shine al-ma'asi kulla. abinda ake ce ma lagaw duk wani sabon Allah shi al to kun ji daga cikin sifar mu'minai duk wani abu na sabon Allah ba za a gansu ba to ya jama'a kalle mu yau mu gani ga mana hana tsintan mu wuraren tambada kaga mutum yana da ahlus sunna na da shi ake abubuwa na addini amma sai ka tsinke shi wurin wata shiririta yana bata lokaci to mummuni irin waɗannan abubuwan duk zai kawo da kai gare su da kun ji cikin magabata wanda suka fassara lagau suka ce al-ma'asi kulla alal qurtubi fi tafsiri imam al-qurtubi ya ambata a cikin tafsirin sa yace fa hadha qawlun wa tujani yace shi lagau wato wata magana ce wadda ta haɗa komai da komai ya da fihi qaulu man wato yana shiga cikin maganganun duk waɗanda suka yi maganganu cikin su akwai wanda suka ce ko shirka abin da ake ce balagau shirka mumine ba sa shirka mumine ba su daura laya mumine ba su daura karbo muminai ba sa tarfi muminai ba sa duba ku duba waɗanda abuwa wata sai ga sunna masu da'awar sunna suna yi in mutum ya ji ijiya sai na rawa ko hannu ne na kaikai sai ce yau akwai alama alheri yi. ko ijiya sai na rawa sai ɗauka kaza to mumine suna guje mu shirka gaba ɗayan shine wasu malamai suka ce wannan da ya shiga ciki wa qawlu man qala huwa gina da kuma maganganu waɗanda suka ce abinda ake ce malagau waka wannan waka ai kuma ta zama lalura yau eh yau hadda wai malamai waɗanda an malami malamin addini wai waka aka yi malamin addini waka aka yi to kun jiya shi ma ka bai ana ansa kuma a sa a tashi eh a tashi abin sai ya tare maka da hankali ana kokarin mai da addini kiristanci kiristanci coci an ka san kiɗi da jita da garaya amma cikin addini me ya kawo magana kiɗi da raye-raye wallahi ako makaranta wata mata na gwada mini da ce malam da Allah kalli wannan da cijin tana gwada mu na tsoho da hurhura da shi amma ya sa wani abu yana rawa an mai da shi mahaukaci kuma waɗannan abuwa su ne mutane ke kallon wani addini waɗannan cikin malamai a kowanne suka fassara lagau suka ce shine wato algina shine waka wato wa ma la fa'ida fi kuma duka lagau ya zo da ma'anar abinda babu wata fa'ida gare shi min al-aqwal wal af'al na maganganu da aiki duk ana ce musu lagau saboda mumini irin waɗannan ababen duka zai guje musu domin ya samu ya cika mumuninsa da irin wannan ɗabi'a da. Da haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sifa ta biyu wallazina hum anil lagwi mu'ridu mu'minai sune waɗanda dangane da lagau suna masu kauda kansu kun da zarar mutum ya ga yana iya sauraron waka ba ya tallabe wata ƴar kusurwa wani ɗan loko shina sauraron waka ba bisa ga wani dalili ba akwai lalura a cikin ga wani mawaki ya haɗu wasu maganganu na cin zarafi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai a ce gaskiya ne ko ƙarya ne to za ka iya saurarawa don ka tantance maganganu. eh yanzu ku ji irin ai akwai suka da malam kabiru gombe ya ambata irin waɗanda aka faɗi ana ba wasu mutane sifofin Allah shi inda bai saurari waka ba zai iya ji to kaga ba babu lalura amma kakka wake da wannan ka dinga sauraron wakoki ya kai ba magana suka ce hmm, darasi na muka dauka ba gwandar sai a ji tsoron Allah in dai ruwan shawa ne za ka saurara to shari'a ba ta yadda ba amma saboda wani dalili da zai sa ka ce ma mutane wani abu to nan ba komai ba to aka wallahi sai mun ta tsaye musamman abubuwan nan na waƙoƙin nan ni dai suna tayar min da hankali shekarun jiya na haɗu da wata yarinya karamar yarinya an azo mata su tumatir ɗin nan da suwaye yarinyar na ta tana mamin ɗin waka ba da ita da mawaƙi tare suke faɗi wallahi ce ma ya ne ta ba ni waya ta ba ni ce kina ba ni tausi ce yanzu diba ke yanzu waƙoƙin nan duk da a cikin wayar ki kina iya biyo waƙoƙin amma yanzu suratul fatiha ba ki da ita da kanki nace uwayenki sun cuce ki kuma haka ne ka je ƙauyuka ka gani malam yadda yau waɗannan waƙoƙin suke da tasiri wallahi in eh suka tasiri eh ku duba mala eh cikin wani daji amma ana fi ana sa wallahi mala to wato malam an samu mutanen waƙoƙin sun yi tasiri yau waƙoƙi suna da tasiri daidai da ba ta eh a hake da wannan kuma sai ba ka so makiyin manzo hake wani na haka ce mana makiyan manzo nan na kuka ji ana cewa dan izala maƙiyin manzon Allah kuti ba ku gani mala eh Allah ya sa mu dace amin saboda ka irin wayannan ababen wajibin ne mu yi kokari mu nisance su wannan ita ce sifa ta biyu sifa ta uku والذين هم للزكاة فاعلون صفة تهدكم يوه Allah ya ce walladina hum lizzakati fa'ilun muminai na gaskiya waɗanda babban rabo ya tabbata gare su sune walladina hum lizzakati fa'ilun waɗanda dangane da zaka masu aikatawa ai mu'adduna masu basuwa ne gare ta malamai sun tattauna wace zakka suka ce wato zakatul mali ko suka ce a'a zakatul abdal wato zakace ta jiki domin surar makiya ce an yi dai magangan sura ce makiya to tunda sura ce makiya ai ko da ake makka ba a ta zakka ba suka ce don haka zakkar da ake magana nan zakatul abdal wato su muminai su ne waɗanda suke tsarkake zukatansu da ruhinsu daga dukkan mugunyar ɗabi'a wasu malamai suka ce a'a tana magana ne da zakar dukiya wato ana nihin su ba muminai imaninsu bai tsakaitu wajen tsarkake ruhinsu ɗaya ba hatta da dukiyarsu ba su jin fitar da ita suna ƙoƙarin bayar da zakka ce saboda haka duk dai waɗannan ma'anonin guda biyu malamai sun tattauna ma'anoni ne masu kyau a takaice dai suna bayar da zakka wallazina hum fa'ilu fa'ilun sune waɗanda dangane da zakka masu basuwa ne da in zakatul mal aka bi ta wajibi ko kuma zakatul abdal wajen abin da ya tsalaka zukata na biyar daga cikin sifar su wallazina hum li furujihim wallazina hum li furujihim Allah ya ce muminai to ga wani abu mai wuya ko wallazina hum li furujihim sune wa'anda dangane da al'aurorin su hafizuna anil haram suna kiyaye su da afka haram jama'a babu yadda za a yi ka zama mummunin farai alhali kana zina babu yadda za a yi ka zama mummunin kwarai alhali kana luwaya babu yanda za a yi ka zama mumunin kwarai alhali kana biyar dabbobi kana wato tambada da su akwai mal masu biyar dabbobi nawa an kashe ka ji an kama mutum da akuya wallahi mala wallahi matasan nan da yawa an sha kama wasu an jijin kai bayan daji suna biyar da kai wallahi mala ina jinkilan kula ba da bai kawo ko ungo ku Allah ya kare matasan unguwan nan wallahi malam irin waɗannan matasan da ka gani cikin daji da ka ga jakka haka sun sa hannu cikin aljihu wallahi ka ji tsoron wannan abu wasu duk jakkai na suka biya eh mafi munin istimnali auren hannu wannan shi ya zan ba komai bai to Allah ya kare kun ji siffar muminai abinda muke kira ga matasa musamman matasa ai hakuri a jure ai ta addu'a a jira lokaci a yi ta'addu'a, addu'a kuma a yawaita azumomi na nafila eh ka yawaita azumi in shawa ta ya maka yawa ka yawaita azumi kuma ka rage cin abubuwan da ke ƙara shawa duk wani abin da ke ƙara sa shawa ta motsa to ka daina ci eh domin jin saukin abin da ya shahi shawarka amma dai tsara al'aurarka wajibi ne ka kiyaye al'aurarka ita ce sifar muminai wallazina hum li furujihim hafizun wayanda game da al'aurorin su suna kiyaye su anan haram daga haram illa ala azwajihim sai ga matayensu na aure eh mummuni bai ne bai yiwa a cikana mummuni kuma a sami a kana neman wasu mata da fasikanci Allah ya ce illa ala azwajihim wato illa wato ala azwajihim ay min zawjatihim sai ga matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda da musu ta mallaka wato minas sarari na daga kuyangi Allah ya ce fa innahum ghayru malumin sukan ba ababen zargi bane da tuba idan mutum ya tsaya ga iyali ne ko kuyanga tai to Allah baya tuhumar kuma baya zarge shi wato fa innahum ghayru malumina fi itiyanihinna su ba a zargin su in sun je mu iyalansu wato bal na lahum ajaru, hamma lada sai su samu eh wannan shi na daga cikin hikimar matashi duk wanda Allah ya ba yar dama ya sai zuwa aure mm ba dole sai an gina gida ba gina gida ba wajibi bane ce kai ba ka aure sai ka gina gida in dai kana da yar sana'a yi kana da yan mahaukawa da kawace abin da kira ba a kenan ko oh, manis faɗa a kumul ba wanda ya samu wasu ‘yar dama Allah ya hore mai sana'ar da zai iya rike iyali ne to ko bai da gidanka ne sai shi aure eh ai galibi duk waɗanda da kuma gari sun yi aure sun mallaki manyan gidaje duk ba da su sun ka tashi ba koko unguwar da ku bincika masu manyan gidajen ku sai ku yi gida da su ku tambaye su ku ci akara maka lahu ko ranka ci daɗe wai sanda kai auren ka na farko da irin gidan ka tashi za ka ji ba da haka ya tashi ba haka kai ma in ka samu da inda za ka latsewa sai ka je ka wace ka bi a hankali ba da rigima ba sannu sannu babban abin da ka wala da ku ƙarya eh ƙarya mana mala ita ce an matsala a daina ƙarya in ka samu abin aure ka je ka yi aure don ka kare mutuncinka to shine yake cewa bal yakunu lahum ajru yana zamuwa lada gare su kama ja a fi ma akhrajahu musulun kama yadda ya zo cikin hadisin da muslim ya fitar min hadisi abu zar din anan nabi sallallahu alaihi wasallama ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa fi a ahadukum sadaka. a cikin jima'in da ɗayan ke yi da iyalinsa akwai sadaka wato kai sadaka in mutum ya jima'i da iyali ne to lada za a bashi amma in ka tara waɗannan hanya kana magana da su zunubi za a rubuta wannan jimana ɗin eh jimana wa kike faɗa ta tsaya ta yi ta dogon bayani kana hmm, to ban gane kuma ka duk gane eh, eh ban gane dan dai ƙara bayani ni ya gane eh, eh saboda ɗaya yana jin daɗin wannan maganar su ko kun san yaran su ko sun kwai wajen jan hankalin masa ga sunan yanzu harkar facebook da aka tallafa tsanci eh malam matashi na su ma wanda bai da aure malam inda yana facebook wallahi malam an saka damuwa an saka matsala ko mai aure ya yi ƙara eh to fasikancin tallafi aka har kawai za ka isko wata iska ta yadda harshen ta ta sake ta tana lasan ba to kai ina kai da abin zato sai malam abinda ba kawai ba amma don dai a nuna maka komai ne duk duniyar abinda ake so a nuna matasa duk daɗin duniya kaf ya tattara wurin jima'i ko ba haka bane shi jima'i yana ɗaukar wani kaso ne na jin daɗi ba na ɗaya na samun jin daɗi amma abinda ake so a nuna matasa wannan yasa suke ta shiga cikin irin halaka da suke shiga annabi ya ce a cikin jima'in da ɗayan ku yake da iyalinsa wato sadaqatu kalu ya rasulallah sahabai suka ce ya manzo Allah a ahaduna sha'watuhu dayan mu yakan zo ma shawasa wa yakunu fiha ajran kuma ya samu lada kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aita ku bani labari law wada'aha fi haram da mutun ya aza al'aura ta inda aka haramta mai akana alayhi wuzrun zai samu zunubi ko ba zai samu zunubi ba suka ce zai samu yace fa kazalika idza wada'aha fil halal haka idan mutum ya aza al'aura ta inda aka halasta masa kana lahu ajaru zai samu lada wadda haka ka ta aure in ka kalle ta a baka lada in ka yi ma murmushi kai mata murmushi a baka lada in ka taɓe ta a baka lada eh duk ga suna abubuwa da ake ta faɗi da ake ba mu lada amma ga sai iyalin kamar yadda ita kun ga kulla alaka da wata mace ba aure ba duk alaƙar da kun kai zunubi aka rubuta wallahi in ka tsaye awa guda ko da da kai da mace in dai ba magana aure ce ba wallahi zunubi ake rubuta to kuma magana aure nina na zai sa ai awa guda mm. nina na zai sa ai awa guda akwai matsala to nina na za ku cewa da junan har na awa guda kaga wani mutsuwa haka man garba ba sai ana ta yawo a taina a taina ana ba a can tudu ba a tudun wada ba a can za a yi wanka an sha turare amma abin da kai sai ya aure ya baka sau duk da ɗan turaren da isa ya samu wallahi malam kuna yaudara yaran nan wallahi kullum ina kallo irin wannan abin yaudara su ne duk kana zuwa wurin hira inda yarinya kana sa turare yana tashi ne kamshi amma kuma kun yi aure ba ka yi ɗan turaren yana cikin matsalar da suke kwamfilan wallahi a kanta ya kamata ko auren an kai a ci gaba da irin waɗanda wani yana guga yana wanki yana guga da yayi aure sai koma duk ya barkace eh wai yanzu wai wai bida abinci aka saboda haka ya rikice to ita haka haka ta ganka tsakanin ka da Allah eh kana son ta birkice maka dole sai an dace sai ana kulawa da wannan saboda haka irin waɗannan abubuwan wajibi ne mu kula da su don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ladan da ake samu shine Allah yake cewa sai matayensu na aure ko kuma koyanginsu fa innahum ghayru malumin Allah ya ce fa man ibtaga wara azalika man ibtaga hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man ibtaga wara azalika duk wanda ya nemi wata hanya ba wannan hanyar ba wato min zaujatin wasarari in dai ba ta matan aure ba ko kuma yaji malace kal istinna bil yadi kamar waɗanda ka aura hannunsu ai su matasa sun san da wannan magana ko kuma tsakani da Allah ana akwai masu auren hannunsu su yi amfani da sabulu don su biya bukatarsu wannan ba daidai ba akwai masu amfani da wasu hanyoyi daban-daban don su biya shawarsu sannan yana ɗauke da illoli masu yawa wannan maniyin da kake zubarwa ba ka sani ba kila wani alaran mana ka zubar mana da ka yi hankuli ka jure da shi ka yi aure ka zuba shi a iyalinka to sai ya zama na ƙilan wani alaran mana za a samu to amma ka zube shi saboda haka ba a son haka kuma yana gadar ma mutum da matsaloli masu yawa yana gadar da rashin lahiya daban-daban wasu shuruta da mazaje ke fuskanta da irin wannan istimna'in malaka kal istimna'i bil yadi fa innahu haramun inda jamhur wannan istimna'i haramun ne a wurin jamhur na malik rahimahullahu yana ganin yin sa haramun kuma akwai dalili mai dalilin sa wannan aya fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul wanda ya nemi biyan shawarsa ba ta aure ba ba ta mata aurensa ba ba ta kuyan gasta ba Allah ya ce wa'annan su ne masu tsallake iyaka hujja da imamu na malik ya rika ce imamu shafi'i ma yana kallon wannan a matsayin haramun laifi ne an gane ku amma wa ajazahu ahmad ibn hanbali eh nan matasa na son wannan magana eh matasa na son wannan wanda ya ce a kara maka Allah wai da gaske na cikin Rabdul Azhan wai imamu na Ahmadu ne ce eh, imamu na Ahmadu amma sauran imamai ba su yadda ba <laughs> inda dai gaskiya haka ba da da sauran imamai ba su yadda ba ai ya kamata ka fi maganar jamhuru tun daga abinda jamhuri jamhuru sun ka sai shi ma Imam Ahmad din ga ga ga sharuɗan da yasa bari ku ji da sunan ta wa wa ajazahu Ahmad ibn Hanbal eh, Ahmad ibn Hanbal ya halatta istinna'i da mutum ya biya kansa shawa amma bi shuruɗi salatati to kaji kuma shi can da ya zo yana min magana ya ce an ce ya halatar ce eh, da sharuɗa uku ce kuma da ni da azaba ba sharuɗa uku ni ce to akwai ya ce to da Allah malam ma bar dai magana kawai wato bai son ji sharuɗa ka a hana wato ka san mutumin da bai son gaskiya kullun lalaben hujja ya kai komi saukin da ya halaka da abu eh wadda haka wajibin mutum ne ya ji tsoron Allah irin wayannan ababen a guje musu in ka je a prison an gwada min wani bawan Allah kullum ya yi azumi yau gobe ya ci abinci haka an rayuwa ya yi shekaru a cikin prison don ya danna shawa kuma duk wanda ya yi azumin don ya danna shawa ta Allah da kalu mai kuma sannan Allah zai kawo mishi hanyar da zai samu ya aura in mutum ya yi wani amma in mutum ya hoke da wata hanya wannan bai zama da zai da aka imamu na ahmad ya halartar da istimna'i amma da sharuɗa guda uku a wannan sharaɗi na farko an ya hafa zina sai in mutum ya ji tsoron ya yi zina domin ba za a haɗa zina da istimna'i ba ba girman zunubin su guda ba duk da dai duka haramun ne amma wata haramun tana gaba ga wata in mutum ya zamana lalle yana iya yanzu in bai yi shi ba sai ma Muhammad ya ce irin wannan yana daga cikin sharuɗan da yasa aka halatta mai yayi wannan istinna'i din an gane bi da mahari hurratin aw samana amatin ta inda mutum baya da kuɗin da zai auri ya ba ka da kuɗin da za ka auri ya to amma ai yanzu za ka isko mutum na da kuɗin amma sai kake da wata hujja a nawa waya ka take kana iya riƙa waya ta dubu hamsin amma ba ka iya aure eh sai ka samu yabba zaurarka a unguwanku kuya ko wata yabba zaurar sai ka samu abukka a yi maka sadaki dubu ishirin yan dubu talatin ka samu ɗan wani ɗaci nan cikin unguwarku a ɗan gyare maka abinka da yan dubu ka talatin in dai tana ƙaunaka tana son ka ko ƴar ka cewa dai an ka samo da ƴan kwannan abinci sai ku zaman ku har Allah ya buɗa ya a ganka can mutane kana laɓe-laɓe kullum ana kai ƙara ka inda uwaya wallahi malam ga sunan yawon shi a ɗaya kai wani kawan mahaukaci kuma makauta suke biyan matan nan makauci yaro ko gani bai bai ji bai gani wai shi wai ya ga abin da ya kasu don ga abin da haka sun hauka za kai an ce wai ga shawo na na yawo cikin <laughs> wai su matasa wanzu abin da cewa wai yana da suna yawo cewa ce wanda ce je ce wai lahiya ya ce kayan su a cikin unguwar wai kayan su wai a ba su kayan kagarashin rashin kunya wai kayan su waɗanne kayan ku kayan kuɗi aka zuwa ka ce ka buɗu eh, eh. ka sa ma jikin ka hamburki ka ce ka buɗe kuɗi ka ce ka kayan ku sai ka yi aure shi kenan za zama kayan ka hmm? to kun ji sharaɗi na farko ko idan mutum ya zamana in bai istina'in ba tana iya zina ta inda kuma bai da sadaki bai da kuɗin da zai biya sadakin wato ya kasan cikin aure sadakin nan wa shine kawai duk wasu abubuwa da gani ana ta magana yasa kuna ji wasu wurare suna nan suna ɗaukan mataki don a ji sauki amma fa inda matsalar take mun kuma bangaren maza har yanzu muna ta magana aure ya yi tsada aure ya yi tsada to a kashe sai ma ka katiwa da gado eh, ba dai sauki haka so ba an yi ma sauki ka dubu hamsin na sadaki amma kai kuma ka ce ka ka katiwar da za ka kwanta da matar ka buɗe bokitin da za ku yi wanka da sauran duk wasu abubuwa na buƙatar rayuwa iya iyayen su ɗan masa mata ƴan kayayyaki gwargwado wanda ba ba dole ba ƴan kayan aiki kaka ku ta zaman ku duk da ka samu yadda ma ka sayo yau in aka yi aure tsakanin ku da Allah da iyaye maza da uwaye mata wani wahala hmm? iyaye mata yau ko talaka zai aurar da ɗiyarsa Allah ya kashe naira dubu ɗari biyar zuwa miliyan guda to ina za a samu don Allah jama'a shi sa wani wallahi ya yi shekara biyar bai gama biyan bashi na ɗiyar ta yi aure wani da cije muna magana ya ce wallahi malam tun da na aurar da yarinyar nan har yanzu cikin wahala ya ce ka ɗauke kuma suna nan bayan to abin da ya kamata ku matasa eh a yi sauƙi ku ko ku sai ku gyara ɗaki ka shirya ɗaki ɗan ɗaki guda a ƙarhinka ka shirya ka gyara ka sai ka ciwo kada yan sauran kayan aiki shi kana kai wa matarka in Allah ya baka dama komai sai ka ce kai na ce su ma mata su ta gidan sarki su kai wa ga matsala su sai su ce su ko to suna su waɗannan kayan da aka sa su yi su ko a ɗauke musu ai sauke sai a zauna lahiya wuraren da ada cigaba duk an ware wannan eh akwai inda ma an daɗe in dan daki guda aka rika sai a ga maka shi kenan kai ka faɗa komi na kayayyaki sai ka faɗa mata bayan sun huta Allah ya sa mu dace to shine yace sharadi na biyu saniyan sharadi na biyu wa an yaf'aluhu bi yadihi mutum ya aikata wannan istimna'in da hannunsa la biye da gairi ba wai da hannun wani ne ba kaga sai ka budi wani zindikin kaso dan uwanka kace to Allah ya taba kaga abu kuma ya tashi ya zama na in mutum zai auren hannu ne na zai aure ba hannun wani ba ba kuma wani zai taɓa mai al'auren kun ji sharaɗi na biyu ko salifin sharaɗi na uku an ya kuna wato biye da zauja au biye da amati ya zama na da hannun mata kai ko koyan gata idan ilan mata ka ce za su taɓa al'auren ta ga yanzu misali in mace na cikin lalura tana da lalura to ka gani tun da bai yiwa ta aikwanciya da sun tana cikin lura. don ta yi amfani da hannunta ta biya ma bukata ko ka kai amfani da hannunta ka biya ma kanka bukata to nan kaga ba laifi ba ba a cewa yi zunubi ko babu wani zunubi a kanka to waɗannan su ne sharuɗa waɗanda aka ambata fa'ula'ika humul adul duk wanda ya tsallake wannan iyakar Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan ta'adda al-mutajawizuna ila ma la yahillu lahu wanda suke tsallakewa ga abin da bai halatta gare su ba to sai su ta gaba Allah ya ce to ai hankuri mu ida ayoyin ko ai hankuri mu isa ko walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un na'am Allah subhanahu wata'ala yace walladina hum li amanatihim sune wa'anda dangane da amanoninsu wa adihim da alƙawullan su Allah ya ce ra'una suna kiyaye su fi ma bainahu cikin abin da aka kawo su wato ya kuma matasan mu yau abubuwan nan guda biyu musamman abu daya yana ce mutuwa a ƙwarya rashin tsara amana shi haka ja muku matsala yau duk yaron da an ka ɗauko aka sa ya wani ɗan shago an ka yarda da shi ana ganin ya ɗan tsallake wando ne yana zuwa masallaci yana harda ya ce haka yaron yana da amana malam da an sa cikin dukiya sai a samu matsala kaga wannan hobe ba mu jin daɗin abin nan wallahi yanzu an gane ku ne ke da gaskiya amma matsalar da ke faruwa ana amince ma wasu cikin ku ba su da amana don Allah matasan mu ku rike amana kina daga cikin siffar muminai rike amana game da Allah ya ce wallazina hum li amanatihim su ne game da amanoninsu da a tsakaninsu da amana da a tsakaninsu da Allah suna kiyayewa wa ahadihim da alƙawari yau akwai karancin alƙawari galibi muna da karanci game da alƙawalla muna saba alƙawari shi ma yana daga cikin abin da ke nuna kai mutum kake kammalallen mutum rike alƙawari malamai sun ce duk inda haka mutum na wargi da alƙawari bai cikawa to yana da matsala ya samu ta tsohon ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa tana da matsala in dai ana alƙawari da kai ka saba to akwai matsala ta tare da kai to kun ga waɗannan ababen suna daga cikin sifofin muminai Allah ya ba mu ikon kiyayewa wallazina hum ala salawatihim والذين Allah ya ce يحافظون su ne مؤمنين سوني hum ala salawatihim yuhafizun Su ne waɗanda dangane da sallolinsu yuhafizuna suna kiyayewa ha fi awqati suna tsaye da sallah cikin lokacin ta kun jiwa wannan shine ake magana tsaye da sallah a cikin lokacin ta kowa yana daga cikin sifan mu'mini tsaye da sallah a cikin lokacin ta abinda ya kamata duk abinda haka aka ce lokacin sallah yayi to ka aje wannan abu to wallahi akwai mamaki akwai ban tausayi akwai mamaki kware daga ciki in ka kalli rayuwar yau musamman matasan yadda suke wargi da sallah yau matashi na bakin cikin ya je masallaci ya yi na fila raka raka'a biyu yana jiran liman musamman ustazanmu ustazanmu wannan ban sani ko kuna lura da shi ku dinga lura mu gani wayannan matasan namu ustazanmu yana da wahala ga matashi ya zo masallaci ya yi na fila raka raka'a biyu yana jiran liman yana da wahala a ga masallaci ga ya tashi ya yi na fila raka raka'a biyu bayan magariba amma don Allah ku sa musu ido gobe ku gani ni na na lura da wannan ba da magaribi din nan an bar ma da cikai duk inda haka masallaci ana ba da magaribi to duk fasila eh su matasa ba su farilla dai sun sauke farilla shi ke yan azumi ya zo kana da rigima da aka agara maka lawa tambaya da muka ji ji jaba'i ni an matsayi wajibi na ko ba wajibi na kaga dama ta suke so su samu su bulce abin takaiciyar azumi ya kama yadda matasa suke wasa da shafa'i suke wasa da abin nan tarawih mutum da an gama sallah sai ga an zama amin ah, cikin dare cikin dare ko bai ba kai wani gaji ya ce ai tahajjud ne kai ko ina bai zuwa kasala ɗaya da Allah mu kiyaye da wannan ulaika humul warithun ulaika humul warithun Allah ya ce ulaika humul warithun wa'annan su masu gado ga aljanna la gairihim wato ba wannan su ba Allah ya ce allazina yarithuna firdausa hum fiha khalidu allazina yarithuna firdausa hum fiha khalidu an ce wa'annan su masu gado allazina yarithuna firdausa su ne wa'anda suke gadon aljanna firdausa Allah ka sa mu cikin abin nan huwa jannatul a'la aljanna ita ce aljanna mafi kololuwa aljanna hum fiya khalidun su a cikin ta ababen kaddarta ma dawama ne Allah ka samu to irin ne ya kamata a kwana ko nan mu kwana aljanna eh, ina hajin daɗin kwana na amma tun da su ina aka tsayawa to Allah ya karba mana dukkanin ibadodin mu kuma a yi hakuri da yadda karatu yake gudana galibi surutu ya yi yawa ciki sama ga bayanin ma'anoni Allah shi mana jagora Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa